الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mahalicin samai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu wanda ya albarkace mu da kasancewa a cikin al'ummar fayyan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala'alihi alihi wa sallam muna masu roƙon subhanahu wa ta'ala da ya karɓi wannan ibadar da muka aikata da dukkanin sauran ibadodinmu 'yan uwa musulmi ina so in tunatar da kaina da dukkaninmu ga baki ɗaya game da abin da ya shafi wannan ibadar saboda akwai wani hadisi ingantacce daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ke cikin sahihul bukhari da muslim haka ma da sauran littafan malaman sunna hadisin babu ko shakka yana da alaka game da abun da ya shafi wannan ibadar ta tarawih da kuma tahajjud da sauran ibadodi ga baki dayansu hadisi ne na abi huraira sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabban annabi muhammad wato manzon allah yake cewa a cikinsa game da sha'anin ƙiyamu a lailatul qadar da kuma sauran ibadodi da suka shafi nawafil ga baki ɗayansu annabi muhammad yake cewa man qama lailatul qadar imanin wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayuwa ta daren lailatul qadri yana mai imani da Allah da fatar samun lada su an gafarta mai dukkanin abunda ya gabata na zunubansa babu ku shakka wannan hadisi ingantacce ne daga annabi Muhammad amma babban abun da ake nema a mu duk lokacin da muka karanta wata aya ta alƙur'ani ko wani hadisi daga annabi Muhammad mu binciki me abun da malamai magabata a salafin salih rahimahumullahu ta'ala suka faɗi game da wannan ayar ko game da wannan hadisi wannan shine addini ingantacce da ake buƙatar kowa ya rayu a kan shi sa'annan idan muka bi wannan tafarkin ne ibadodinmu babu ko shakka za su kasance karɓaɓɓu a wurin Allah maɗaukakin sarki idan muka lura 'yan uwa musulmi wannan hadisin ya fito a cikin sahihul bukhari da muslim da sauran littafan sunna ashe me ya kamata sai mu koma ga wurin su al-hafiz ibn hajarin al-asqalani da irin su al-imam badruddin la'ini da irin su al-imam al da irin su al nawawi da sauran malaman sunna me fassara ingantacciya me bayani ingantacce ga wannan hadisin na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda ake nema a wurinka shine game da tarawih ko tahajjud haka ma da sauran ibadodi ga baki ɗinsu duk aikin da za ka yi wannan shine babban ginin da ake so gare shi kana mai imani da Allah ai tasdiqan bi wa'idillahi jalla fi'ila kana mai gasganta alƙawarin da Allah maɗaukakin sarki da cewa idan ka wannan ibadar dan shi zai baka lada sa'annan wahtisaban ya kasance talabal lil ajr kana yi ne kawai don neman lada lariya'an riya'an wala sum'atan ba kana yi ba ne don burge mutane ko kuma don nuna musu cewa e tabbas kai wani ne ko ba kana yi ba ne saboda mai talabar limadahin nas saboda neman yabon mutane wannan fa dukkaninsu ba sa amfanin ba mai auren Allah maɗaukakin sarki wannan ibadar shine babban abun da ake nema gare ta haka ma idan muka ƙara bincikawa ga hadisunan da yawa ga irin wannan watan misali da annabi muhammad yake cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayuwar ramadan ya kasance tarawih ka dinga samun ta a yaushe ba ka sakaci a kanta idan ka yi wannan kana mai imani da allah da cewa shi ya ce zai basuwa sa'an nan don neman lada su a lokacin ne ake gafarta ma dukkanin abin da ya gabata na zunubanka waɗannan ƙa'idojin guda biyu sai an same su idan ba a same su ba wannan ibadar Allah maɗaukakin sarki baya bukatarta ya kamata mu fahimci wannan al'amarin ikhlas a cikin addini al'amari ne mai girma sosai matsala ce mai haɗari babu ko shakka saboda bayanin Allah ne wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din babu dalilin da yasa aka ce ka bauta wa Allah sai dan me ana so a samu tsarkin zuciya a cikin zuciyarka wannan aikin Allah kaɗai nake nufi ba na nufin kowa gare shi qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbi alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwal muslimin komai naka dan Allah kawai ake bukata gare ka a wannan halin a lokacin ne idan kai dan Allah Allah zai baka lada ya Allah ka samu idan ka yan uwa musulmi nan musamman ga ayi waɗannan ashirin awakhir na ramadan waɗannan goma na ƙarshe babu ko shakka dama ce mai girma Allah ya baka saboda ka gyara abin da ka aikata a sauran kwanaki ashirin da suka gabata saboda ramadan babu ko shakka bye bye kawai yake tafiya zai yi sannan ba dukkaninmu bane za su ƙarshen ramadan kamar yadda wasu an fara su da shi an zo tsakiya fa suka bar duniya haka ma ba kowanne ɗaya daga cikin mu bane zai ga ƙarshen ramadan so me ake nema a wannan halin idan ka san kayi wani aiki can farko wanda bai dace ba yanzu wannan dama ce ka gyara idan ka san kayi wani aiki ba don Allah ba yanzu wannan dama ce ka gyara saboda shi Allah duk lokacin da ka je gare shi da zuciya kyakkyawa ka ɓattu ban keke yi wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at Allah shi yake karɓar tuba daga wurin bayinsa so yan uwa musulmi babban abun da nake son yi bayani a wannan lokacin kaɗan shine wannan ibadar musa tsoron Allah a cikinta musa tsoron Allah a cikinta aiki na zuciya Allah ne kaɗai ya san abin da ke cikin shi saboda bai bar shi ga bayi ba qul in takhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah ko ku bayyana abun da ke cikin kirazanku ko ku boye duk Allah ya sani saboda shi ya halicce ka ya san dan wa za ka yi wannan aikin da yawan da mu da muke ramadan muke karatun ƙura'an muke tarawih muke tahajjud ka isa ka cewa ne ba don Allah yake ba babban abin da ka gare ka shine kadai za ka cewa ne muna fatar don Allah yake yi amma sirrin zuciya fa Allah kadai san shi ba wanda ya sani da yawa masu tarawih da yawa masu tahajjud ba kowa yake don Allah ba Allah kadai san wannan gabaki daya sa'annan wata babban matsala mai nauyi sosai mai girma mu fahimta yan uwa musulmi idan za ka yi tarawih ko tahajjud ka je don Allah kawai duk wanda ya je wurin tarawih ko tahajjud ba don Allah ba saboda neman wata bukata a wurin Allah maɗaukakin sarki wannan bayanin Allah ne bayanin annabi Muhammad ne bayanin malaman sunna ne cewa wannan ibadar Allah baya bukatarta duk aikin da ake yin shi don Allah kawai so ba a so ka sa wata manufa ta duniya a cikin shi ba a so ka sanya wata bukata daga cikin bukatocin duniya ya kasance shine wasila zuwa ga cimma wannan abin da ka aikata mu Allah maɗaukakin sarki me yasa saboda da yawa idan za mu je tarawihi idan za mu je tahajjud mukan je da niyoyi kala-kala a cikin zuciya wani zai je saboda mai kasuwancin shi bunƙasa ya ji an ce daren lailatul qadari dare ne da Allah maɗaukakin sarki yakan yi budget abin da za a fuskanta a shekarar da ake cikinta fi ha yi firƙa kullu amr hakim ko ciki ne ake rarrabe duk wani al'amari da Allah maɗaukakin sarki zai ƙara for the next coming year min al'ajal wal a'mar wal rizq wal faqr wa hadha hadha kullu azurta mutane ne talauta su ne kashe su ne raya su ne samun arziki ne waye waye so idan ka je da niyyar cewa abin da ya kai ni shine zan wannan tahajjud din a ɗauki awa biyu uku hudu ana bautar Allah maɗaukakin sarki amma babban manufarka a cikin zuciya shine saboda Allah biya maka wannan buƙatar taka baka da lada a sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka je dan Allah amma roƙon Allah fa yi akwai wurare da yawa da an ba dama cikin wannan cikin sujuda hadisai sun ganta daga annabi Muhammad aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajid babu inda bawa ya fi kusa da malicin shi fai da a cikin sujuda fakthir fi du'a ku yawaita addu'a a ciki haka ma a ƙarshen tahiyya ta kowace sallah shi ma wannan famin ya inganta sunnar annabi Muhammad so idan ka je ka roƙi Allah bukatocinka a daɗe cikin sujuda amma kada ka je ka sanya wannan ibadar taka saboda ina son bayan sallah immediately in kasance cikin waɗanda za a ma'aure a bayan sallah la idan kai wannan baka da lada a sunar annabi Muhammad ya kamata mu fahimci wannan yan uwa musulmi wannan masail ne da da shi ɗan ke biyowa ya jefa a cikin zukatan bayan Allah kai wannan ibadar dan Allah maɗaukakin sarki amma idan ma ka je da wata manufa wadda ba wannan ba babu ko shakka Allah zai iya baka amma ka san da cewa a gobe kiyama baka da lada a wurin Allah maɗaukakin sarki man kana yuridu la'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura duk wanda ya kasance yana nufin samun magagociya mecece rayuwar duniya na lahu fiha ma sha'u za mu gaggauta mai cikin duniyar abin da muka so mu in ji Allah maɗaukakin sarki ba abin da kake so ba kuma ko shi ga wanda muka nufa ƙoƙarin bautar ka ga Allah ba zai sa Allah baka dukiya ba ba zai sa Allah ya jaye maka damuwa ba me ake nema wannan bautar kawai ka yi ta kawai ga Allah maɗaukakin sarki amma ƙarshe sai yake cewa idan ma ka yi don wannan fa Allah zai baka duniyar ba kuɗi ka je don su ba Allah zai baka ba aure fa zai baka ba dukiya ba zai baka kana wani process na wani aiki Allah zai baka amma me thumma ja'alna lahu jahannama sulaha madmuman madahura za mu sanya mushi wutar jahannama zai shige ta yana sa'an sa'annan abun zargi me fa'ida a ce ka bauta ma Allah maɗaukakin sarki da niyyar wannan a cikin zuciyarka me za ka samu ne ba za ka samu komai a cikin wannan ba babban abin da ake nema a cikin zuciyarka wannan ne kawai me wannan ibadar Allah kaɗai nake nufi da ita ya kamata mu san da wannan a fito da yawa za ka ga arrijal wani sa ya atina min kulli fajjin amiq kowa na fitowa idan dare za a je tahajjud kaza da kaza waye eh a je bautar Allah ne amma dan wa zaka ci ask yourself dan wa zan je ne idan ka je don Allah su babu ko shakka ladarka na wurin Allah idan ka je da gairin fa ladarka ba ta a wurin Allah maɗaukakin sarki tana wurin wa wancan da kai aikin danshi shi kamar yadda hadisi ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa a ranar alkiyama a lokacin da za a saka wa bayi da ayyukan da suka aikata waɗanda suka yi aiki ba don Allah ba za a ce su je wurin waɗannan da suka yi aiki don su su gani shin ko za su samu sakamako a wurinsu hadisi ne babu ko shakka wanda ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malaman suna sun inganta shi so ya kamata yan uwa musulmi mu sa wannan a cikin zuciyar mu duk zaka je wata ibada kai dan wannan Allah ka sa mun fahimta saboda idan aka yi wannan da suke gani kamar a ce ba a roƙon Allah ne la Allah shi ya ce ka roke shi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sajqun dan madha dakhirin ka roki Allah kai bukatocinka shine wanda yake karbawa wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun duk wannan shi ake nema ka je ka roki Allah madaukakin sarki amma wannan ibadar ɗan uwa musulmi himma sosai wannan matsala ce mai faɗi sosai amma takaice wannan mu fahimci abin da ke cikinta don Allah da zuciya kyakkyawa sannan kuma zuciya wadda ke nufin Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine babban abin da ya kamata mu kula da shi a irin wannan lokutan a irin waɗannan darren kada mu je mai aikin banza ƴan uwa musulmi Ramadan da dai dama ce ɗaya wannan fa baka da garantin ganin ƙarshen shi baka da garantin ganin wata shekara da ake fuskanta amma in ka je ka yawaita roƙon Allah maɗaukakin sarki sa'an nan abu na ƙarshe game da hadisin da annabi muhammad yake cewa duk wanda ya tsayuwa a daren lailatul qadri yana mai imani da Allah da kuma fatan samun lada a wurin Allah so shi ma an gafarta mai dukkanin abun da ya gabata na zunubansa malaman suna suka haɗu akan cewa ga baki ɗaya qiyamul lailatul qadari me ake nufi ne shin tarawih ce ko kuma tahajjud tarawih ce ko kuma me tahajjud fahimta mafi inganci shine mai ana nufin tarawih wannan shine bayanin dukkanin malaman sunna ibnu hadarin al-asqalani al-imam nawawi muhammad bin salih al-uthaymin fatawa ladnat daima lil buhuth al-ilmiyya wal ifta haka ma fatawa ta al-sheikh abdul aziz bin abdullah bin baz malaman sunna da yawa yan uwa musulmi wannan ga littafai nan an yi afrat kan wannan gabaki ɗin shi shi ake bukata so ba laifi bane idan ka zo kai tarawih kada ka yadda ta kubuce maka cikin mai jama'a babu laifi idan ka je cikin dare kuma ka sake miƙewa ka je mai tahajjud amma mai abba za a maimaita ba wuturi saboda hadisi ya ganta daga annabi Muhammad da yake cewa la wutran fil layl ba a wuturi guda biyu a cikin dare babu wuturi guda biyu a cikin dare idan na yi a wurin sallata tarawih fa wannan yakfi hada kaf ya isa amma a tahajjud fa ba zan sake maimaita ba amma zan yi shafa'i ba komai wannan gabaki din shi wannan dukkanin bayani ne malamai gabaki da cikin wannan halin fa so yan uwa musulmi mu sa himma sosai gan Allah madaukakin sarki sannan mu rike addu'o'i wannan masu alkhairi kada mu kasance duniya kawai muke muke roƙo mu dinga ta dogon abin da ke tsakanin mu ga Allah madaukakin sarki mu dinga duba da abin da za mu cimma a gobe kiyama shine kadai mafita dan irin halin da ke faruwa a cikin duniya a yau ka san babu wani there's no any way out for this illa a kuma zuwa ga Allah madaukakin sarki so ka san me za ka aikata me za ka barkata a wannan halin ya Allah ka shigar da mu ka sa albarka cikin rayuwar mu ka datar da mu da qiyamu lailatul qadr imanin wa ihtisaban ka sanya mu da mu da iyayenmu daga cikin waɗanda za a inta daga wuta haka ma Allah madaukakin sarki ibadodin nan gabaki ɗaya ka sa da ikhlasu muke yin su limaman mu da masu tafsiri da malamai Allah ka sa don Allah suke gabaki ɗayan su ka karbi ayyukan su gabaki ɗaya iyayenmu ya Allah madaukakin sarki ka ji kansu ka musu rahama waɗanda ba su lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara musu lafiya Allah ƙara tabbatar da mu akan sunnar annabi Muhammad akan tafarkin magabatan musulunci Allah ya ƙara musu yadda Allah ya ƙara musu yadda Allah ya ji kan dukkan wani mumini a cikin duniya ga baki daya subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik